الله وعلى آله وصحبه ومن والاه godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda ya kaddara mana haduwa a wannan maraice na Lahadi 22 ga watan Jumada Sani a shekara ta 1442 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da shida ga watan sha biyu a shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya a wannan gari mai albarka na bagwai a ƙaramar hukumar bagwai ta jihar kano ta dabaci gari kuma wannan unguwa mandawari wacce ta yi min kama da wata makamanciyarta a cikin birnin kano kamar yadda ɗan uwanmu mai gabatarwa ya gabatar a wannan tawaga ta mu ta alkhairi wacce take kunshe da manyan malamai wanda ni nake rike musu jaka akwai babban yayanmu kuma malaminmu Dr. Abu Idris Ali Yunus Muhammad babban limamin Usman ibn Affan ma'ana masallacin Juma'a na Usman ibn Affan da ke kofar gadon kaya a jihar Kano masallacin da aka fi sani da masallacin Malam Jafar Mahmud Adam Allah ji kansa da rahama a tare da shi akwai wani babban malamin namu kuma shi ma babban yaya sheik yahaya shehu mai mota babban limamin masallacin aliyu bin abi talib wanda yake bawarod a cikin birnin kano mun zo wannan gari mai albarka na bagwai don mu gana da ku ganawa ta 'yan uwantakar musulunci kuma ganawa ta da'awa mu isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala domin mu sauke nauyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mana kuma mu samu ladan junanmu. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana dukkan abin da bawa yake bukata Ubangijinsa ya masa. Na farko Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karrama mu da ya yi mu cikin ‘yan adam. Allah yana da halittu masu tarin yawa amma halittar ɗan adam cikin halittun Allah halitta ce ta musamman ita ce halittar da Ubangiji subhanahu wata'ala da kansa yace ya girmama ta wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr ورزقناهم من wa وفضلناهم ala كثير ممن خلقنا تفضيلا Allah yace ce lalle mun girmama ɗan adam mun ɗauke shi akan tudu kuma mun ɗauke shi akan teku ma'ana shi ɗan adam barriyun ne bahariyun zai iya rayuwa akan tudu kuma zai iya rayuwa a cikin ruwa wanda za ku ga waɗansu halittun ba haka ba ne wata halittar da ka fito da ita daga cikin ruwa to kwananta ya ƙare domin ita ba ta rayuwa inda babu ruwa haka wata halittar da ka ɗauke ta daga kan tudu tsandauri ka sanya ta a ruwa to ita ma kwanakinta ya ƙare don ba ta iya rayuwa sai a yi na sai a cikin sai a kan tsandauri to amma ɗan adam shi ne halittar da zai iya rayuwa a duk inda ya samu kansa wannan kuma karamci ne na Allah ɗan adam yana iya rayuwa a cikin ruwa yana iya rayuwa a kan tudu kai yana ma iya rayuwa a sama yana ma iya rayuwa tsakanin sama da ƙasa mana kaga ya yi zama mai ɗabi'a irin tawa ta gajimare a sahabul musakhar baina samai ard domin mutumin da ya hau jirgin sama yanzu fa shi ba a ruwa yake ba ba kuma akan tudu yake ba ina yake a tsakiyar sama da ƙasa yake kuma ɗan adam yana wannan to godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya yi mu bil adama bayan Allah ya yi mu ‘yan adam kuma ya ƙara mana wani karamcin ya yi mu musulmi domin Allah subhanahu wa ta'ala yana da bayin da yawa amma ba dukkaninsu ba ne ya yarje musu ya ƙaddara musu su zamo musulmai sai wanda Allah ya so da shirya sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana shiryar da wanda ya so shiryarsa ne da falalarsa kamar yadda kuma yakan batar da wanda ya so batar da shi da adalcinsa to mun gode wa Allah subhanahu Ta'ala. da ya zaɓe mu cikin mutane ya yi mu musulmai addinin musuluncin da annabawa suke tutiya da shi addinin musuluncin da annabawa suke wasici da shi addinin musuluncin da Allah ya zaɓa wa dukkanin ‘yan adam su rayu a kansa ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya mana bisa ga harshen annabi ibrahim alaihi salam ubangiji maɗaukakin sarki yace iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin Allah yace da annabi ibrahim musulunta mi kauya qala sai annabi ibrahim yace da Allah aslamtu li rabbil alamin na musulunta na mi kauya ga Allah ubangijin talakai to sannan shi ma annabi ibrahim kuma sai ya ɗauki gabarar isar da wannan saƙo na musulunci allah ya ce wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqubu ya bani inna allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun annabi ibrahim yawa 'ya'yansa wasici haka ma jikan annabi ibrahim wanda shine annabi yaqub shi ma yawa nasa ƴaƴan wasici dukkaninsu tare da basi zamani lokaci guda ba don yaqub bai ga ibrahim ba amma fi wasiyarsu ta zama iri ɗaya ita ce ta jaddada saƙon musulunci zuwa ga 'ya'yayensu da jikokinsu kan cewa kada su rayu sai akan turba addinin musulunci ubangiji maɗaukakin sarki ce am shuhada a iz habara yaqub al maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha aba'ik ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun ko ku kukuna nan ne lokacin da mutuwa ta riski Yaqub yayin da ya tara 'ya'yansa ya ce da su ya ku ‘ya’yana me za ku bautata wa bayana sai suka ce za mu bauta wa ubangijinka ubangijin iyayenka Ibrahim da Isma'ila da Ishaqa ubangiji kwaya daya dukkaninmu nan mun musulunta mun mika wuya zuwa gare shi to haka nan annabawa ɗaiɗaikunsu kowanne in zaka bi tarihinsa wannan ita ce da'awarsa gaya wa mutanensa su musulunta su miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala kada su bi wani addinin da ba na musulunci ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu misalai a wajaje daban-daban dangane da annabawa wani waje a dunkule wani waje a wawware idan muka ɗauki annabawan banu isra'ila ga baki ɗayansu tun daga kan annabi musa alaihi salatu wassalam har izuwa ƙarshe Allah ya dunkule su ya ce dukkaninsu musulmai ne inna anzalna taura, fiha hudan wa nur yahkumu bi hannabi nabiyyuna alladhina aslamu lillazina hadu والربانيون والأحبار بما استهبضوا من كتاب wa وكانوا عليه Shuhada. Allah ya ce mu muka saukar da taura. a cikinta akwai shari'a kuma akwai haske annabawa ɗungurungun waɗanda suka musulunta suna hukunci da ita annabi Musa alaihi salatu wassalam shine shugaban annabawan banu Isra'il shine jagoran da Allah madaukin sarki ya ba wa littafin at-taura da ka shi kansa musulmi ne kuma duk annabawan da suka biyo bayansa sa musulmai ne wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin Musa ya ce ya ku mutane na inda gaske ne kun yi imani da Allah to ku dogara gare shi inda gaske din ku musulmai ne fir'auna duk kafircinsa duk taurin kansa da ya ga uwar bari sai da ya ce na musulunta hatta idza adraka hulgharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana min muslimin yayin da ruwa ya ci shi ya makare shi sai ce na yi imani babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai wanda banu isra'ilawa suka yadda da shi ni din nan a yau ina shaida muku ni musulmi ne amma sai dai lokaci ya riga ya kure sai Allah bai karba ba domin shi musulunci ko da ka sai da rabanka ba dole bane ba in kai Allah ya karɓa sai ka cika sharuɗan a karɓa ɗin. ba lokacin da ka ga dama za ka yi ba a'a ka yi shi ne lokacin da shi Allah yake so ayi, kuma bisa ga sharaɗin da yake so ayi to shi ne zai karɓa maka to da haka Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya tallata mana wannan addini kuma ya ce mu karɓa kuma ya ce a hirɗinmu kada mu sakaci mutuwa ta riske mu face muna kansa ya na lazina ta kullaha haka tukatihi wa ta mutunna illa wa antum muslimun ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah makurajin tsoronsa kada ku yadda mutuwa ta riske ku sai kuna musulmai hakanan Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana Wa يبتغي غير الإسلام دينا falan yi ƙubala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi wani addinin da zai bauta wa Allah da shi ba na musulunci ba to Allah ba zai karɓan masa ba kuma tabbas shi a lahira zai zama cikin hasararru taɓaɓɓu waɗanda dama ba su zo duniya ba da sai ya fi musu alheri akan zuwansu da suka yi domin zuwanka duniya in ba kai addinin musulunci ba in baka bauta wa Allah kamar yadda yake so ba to zuwanka ya zama asara rashinsa ya fi shi ka yi irin abin da ake cewa mutum ya zo a ala koro ya koma ala dangabe ya zama garin banza a farau wofi ya ƙare Allah ya kiyaye Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na daga cikin wahayin ƙarshe da Allah subhanahu ta'ala ya mai wanda tsakanin saukar wannan ayar da barinsa duniya malamai suka ce kwata-kwata bai kai wata uku ba kwana tamanin ne da 'yan ɗoriya shi ne gaya mana cewa addinin musulunci shi ne addinin da Allah ya mu bauta masa alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ubangiji yace alyawma awunin yau yana nufin ranar juma'a goma ga watan zulhajji ko tara ga watan zulhajji ranar arfa ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aikin hajjin sa daya daya wanda bai taba ba kuma bayan shi bai sake ba shine dai kwallin kwal wannan ayat ta sauka bayan la'asar wani ba yahudi yace da sayyidina Umar ku musulmai kuna ba mu mamaki ba ku yi sai abin Allah ya sa ku sai abinda annabi ya sa ku mu ko komai a addinin mu muna iya yin gaban kanmu muna iya ɗauka. komai ya zama biki shi yasa Allah ya musu habaici ya ce wa zarul lazina takazu dinahum la'iban wa lahawan wa garratumul hayatud duniya kyale waɗanda suka ɗauki addinin su biki da rakashewa da holewa rayuwar duniya ta ruɗe su komai amai da shi biki komai amai da shi taro wanda ƙa'ida ta biki da taro shi ma addini ne sai in Allah ne ya ce a yi za a yi shi in dai da sunan addinin ne da haka wani bai yahuda ya taru na umar ya ce mu yahudawa akwai wata aya da ta sauka gare ku ku musulmai da gare mu mu yahudawa wannan aya ta sauka da sai mun riki wannan ranar ta zama ranar biki da sai mun riki wajen da ayar ta sauka shi ma ya zama wajen biki sayyidina Umar yace wace aya ce sai ba yahudan ya karanta wannan aya ta cikin suratul maida al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan sayyidina Umar yace kash kaga kwani na san inda ta sauka da lokacin da ta sauka da yanayin da annabi yake ma ta sauka da ranan ma da ta sauka ce ta sauka ranar juma'a bayan sallar la'asar a filin arfa annabi yana tsayuwar arfa ayat ta sauka to amma duk da haka ba mu riƙe ranar da ayat ta sauka ta zama ranar me biki ba saboda Allah da ma'aiki ba su ce mu riƙe ta ta zama ranar me biki ba saboda shi addinin musulunci ɗan bi ne sunna yar bi ce ba yar ƙirƙira ba ce duk da Allah subhanahu wa ya yi mu musulmai gidan musulunci katon gida ne mai ɗakuna da yawa to kuma a cikin gidan akwai gida akwai ɗaki na musamman wanda a cikinsa annabi yake sauran ɗakunan annabi baya cikinsu to wani ɗaki ne cikin ɗakunan musulunci wanda annabi yake ciki shine ɗakin sunna shi yasa imamul barbahari yake cewa duk lokacin da mutum zai wa Allah godiya bayan ya gode masa bisa ga ni'imar halitta kuma ya gode masa bisa ga ni'imar addini to ya ƙara da gode masa bisa ga ni'imar sunna alhamdulillahi ala ni'matil khalq alhamdulillahi ala ni'matil islam alhamdulillahi ala ni'matis sunna domin ko da kai musulmi ne to kuma musulmi suna ya tara ahlus sunna sune musulmin da Allah da ma'aiki suke so su ne waɗanda suke ɗabbaka musuluncin da Allah da ma'aiki suka yi umarni da aishi domin kuwa kalmar shahada ma ba ta cika in ka ce la'ilaha illallah sai ka ce mai Muhammadu Rasulullah masu hikima suka ce ita kalmar shahada kamar almakashi ne bakin almakashi nawa biyu idan ɗaya karye ɗayan yana iya yanka ya yi ba haushe ce ƙarfe ɗaya baya amo duk inda ka ji tafi fasfas hannu biyu ne hannu ɗaya baya tafi to haka musulunci baya tabbatuwa bayan kalmar shahada ta kaɗaita Allah sai kuma kalmar shahada ta kaɗaita manzan Allah da biyayya ma'ana kaɗaita Allah da bauta da kuma kaɗaita manzan Allah da biyayya shine abin da malamai suke cewa akwai tauhidullahi, akwai kuma tauhidul mutaba'a kaɗaita Allah a dukkan abin da yake keɓanta da shi da kuma kaɗaita manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a wajen yi masa biyayya yadda Allah yake bai da abokin tarayya cikin sunayensa da sifofinsa da dukkanin ayyukansa ta haka manzan Allah bai da abokin tarayya cikin ai masa biyayya domin ko annabi ka bi ka sake manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to a lahira wuta Allah zai saka domin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake ku imani da dukkan annabawa amma ta fuskar biyayya ni na isan muku da annabi Musa zai zo muku da attaura ku bi shi ku kyale ni da nazo muku da Qur'ani duk matsayin annabi Musa a wajen Allah a ranar lahira Allah wuta zai sa ku ina fata an gane to da haka mu ahlus sunna ko da yaushe muna godewa Allah bisa ga wannan dorin dorin dorin dori na ni'ima da ya mana Allah ya rubanya mana ni'imomi na fili da na ɓoye ya kirga muna su kirgawar da in mu za mu bibiye su ba za mu iya iyakance su ba to abin da ya rage mana shine wai ita mai cece sunnan nan ne domin da yawa daga cikin mutane in aka ce da su sunna sai su ji wani abu bambara kwaiwa an ce da namiji hajara to wai ita sunnan nan mecece ita suna ce yayi ne ko ko ilimi ne da aiki da farko ita kalmar sunna kalma ce ta larabci asali larabawa in suka ce sunna da suke nufi hanyar bi an gane ko hanyar bi sawa'an wacce ido yake gani ko ma wacce ido baya gani domin akwai hanyar bin da ido yake gani akwai hanyar bin da ido baya gani akwai a tsariƙar hissiya da a tsariƙar ma'anawiyya idan mutum ya saba yin abu ko da yaushe ya mai da shi al'ada ta wannan abin ya zama sunna tasa ko dai ta fuskar rayuwa ko ta fuskar gudanar da wata mu'amala ta yau da kullum to haka nan idan ga wata hanya da ake bi a je wani waje a dawo to wannan ma ana iya kiranta da suna sunna mai ma'ana a sawa'an mai kyau ko mara kyau da haka wannan shine asalin ma'anar kalmar sunna a larabci Allah subhanahu wata'ala ya faɗi kalmar sunna sunna a Ƙur'ani a wajaje da yawa ubangiji ya ce sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa lan tajida li sunnatillahi tabdila sunnar waɗanda muka aiko kenan tun gabaninka na daga manzanninmu ba za ka taɓa samun sauyi ba a bisa ga sunnar Allah mana hanyar da Allah subhanahu wata'ala ya saba aiko annabawa yakan aiko annabawa 'yan gari yakan aiko annabawa 'yan manyan gida yakan aiko annabawa masu mutunci yakan aiko annabawa masu kyawun ɗabi'u masu kyawun halitta ba su da makusa ba wani annabi da Allah subhanahu wata'ala ya taba aikowa wanda ba haka ba duk wani annabi da Allah zai aiko haka yake aiko shi dan asali dan dangi kowa ya san shi mai mutunci ba yi da wani makusa bai da tawaya ta fuskar halitta to haka nan Allah subhanahu wata'ala yana da sunna ta yadda yake tafiyar da kafirai idan ya aiko annabi ya ce a imani da shi annabin nan ya zo ya yi wa'azi kafirai duk sun san gaskiyar annabin amma sai suka kunnen uwar shegu suka ke ƙasa ƙasa suka ƙirin annabin har ma wani lokaci su yunkura su ce za su cutar da shi to kuma Allah baya kyalewa sai ya kama kafirai sai ya murkushe su wannan ita ce sunnar Allah wajen tafiyar da kafirai falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalika alkafirun ubangiji ce, in muka dirkake su da azaba ko da sun zo sun ce za su yi imani a lokacin imanin baya musu amfani saboda me sai Allah ce sunnatullahi saboda wannan shine tsarin Allah allati qad khalat fi ibadihi wanda yake gudanarwa ga bayinsa ubangiji subhanahu wataala ya ce wa khasira hunalikal kafiruna irin wannan lokaci kafirai sun yi hasara kashin su ya bushe to wannan shine ma'anar kalmar sunna a lugar larabci to amma meye ma'anar sunna kuma a shari'ar musulunci idan manzo Allah ya ce sunna me yake nufi idan sahabbai suka ce sunnar annabi me suke nufi in dukkan wani malami masanin addini ya ce sunnar annabi me yake nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da farko shi ya fara fadar cewa yana da sunna ba kaga masa akai ba a hadisin Tirmidhi hadisin Irbad ibn Sariya irbad ibn sariya Allah yarda da shi ce wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mau'izatan baligha wajilad min hal qulub wa zarafat min hal uyun كأنها موئزة, موئزة مودع ausina يا رسول الله أوسنا إرباد الأنصاري آيتي وترانا mana wa'azi wa'azi mai ratsa zuciya kai ka ce wa'azi ne irin na mai bankwana daga shi ba zai sake mana wa'azi ba mu'azin da ya girgiza zukatan mu har muka yi ta kuka sai muka ce ya ma'aikin Allah wannan wa'azi kamar ban kwana kake da mu to kai mana wasiya kala sai annabi ya ce usikum bi taqwallahi azza wa jal ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka domin kalmar a ji tsoron Allah ita ce kalmar da shi kansa Allah yi wa dukkanin bayinsa wasiya da ita yace wa laqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah mun yi wa duk waɗanda muka ba su littafi kafin ku wasici da ma ku kanku cewa ku ji tsoron Allah me tsoron Allah yin abin da yake so da barin abin da baya so to da haka manzo Allah yace in ne muku wasiya da ku ji tsoron Allah wasan'i wa ta'a ine muku wasiya da ku rinka sauraren shugabanninku kuma ku rinka musu biyayya cikin duk abin da ba saban Allah ba shugaba ya ce a yi dole a yi cikin duk abin da ba saban Allah ba shugaba ya ce a bari dole a bari umarnin Allah ne umarnin manzan Allah ne don al'umma ba ta gyaruwa babu shugabanci in shugabanci ya gyaru dole al'umma ta gyaru al'umma ta kan lalace in shugabanci ya lalace na daga cikin gyaruwar shugabanci talakawa su zama suna biyayya ga shugabanninsu matuƙar shugabannin nan ba su ce a saɓa wa Allah ba duk abin da zai kawo ci gaban rayuwa zai kawo gyaruwar al'amura in shugaba ya ce a yi dole a yi in ka saba masa a irin nan to Allah ka sabawa manzan Allah ka sabawa domin manzan Allah ya ce man ata'ani faqad ata Allah wa man afani faqad afa Allah man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad afani duk wanda ya saba mun ya sabawa wa Allah duk wanda ya saba wa shugabana ni ya sabawa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in ta'ammara alaikum abdun koda a ce shugaban naku bawa ne kun fi shi asali kun fi shi matsayi domin shi mulki baiwar Allah ce wani lokaci sai kaga dan dangi yana mulki wani lokaci sai kaga wanda ba kowan kowa ba Allah ya mai da shi kowa qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha shi mulki mashi'ar Allah ce wanda ya ga dama yake bawa shi yasa wani lokaci sai ya bada shi ga musulmi wani lokaci kuma ya bada shi ga kafuri kayansa ne wani lokaci ya bawa wanda kake so wani lokaci ya bawa wanda baka so ya zaka yi to wannan baiwa Allah ce to amma ka'ida shine ko mai mulkin da baka so ne ko jam'iyyar da baka so ce take mulki in ta zo da aikin alheri da umarni da kyakkyawa dole ka yi mata me? biyayya ko da ba jam'iyyar ka bace kana da ra'ayin kai jam'iyyar ka amma dole ne ka bi shugaba mai mulki ko da ba ɗan jam'iyyar ka bane kamar yadda shi ma kuma shugaban dole ne lokacin da ya zama shugaba ko da kai talaka ba ka zaɓe shi ba ko da kai talaka ba jam'iyyarsa kai ba dole shi kuma ya yi mai ya maka adalci saboda yanzu kujerarka yake zaune a kai to wannan ka'idar manzo Allah yake nuna mana dan al'amuran mu su gyaru domin in shugabanci ya gyaru to komai ya gyaru shi yasa ɗaya daga cikin magabata a wani ƙaulin an ce imamu shafi'i ne yace da Allah zai ce min roki abu ɗaya tak in baka daga shi ba zan sake baka komai ba yace da abin da zan roƙa, Allah ka shirya min shugabana Allah kai wa shugabana jagoranci nagari yace domin in shugaba ya gyaru ni zan gyaru kowa ma zai gyaru in kwa ni kadai na roƙa wa kaina wata bukata to ni kadai ta shafa ba ta shafo shugaba ba in ku shugaba bai gyaru ba to al'amura kuma ba za su gyaru ba to da kamar za Allah ya ja kunnan mu cikin wasiyarsa kan cewa mu ji tsoron Allah kuma mi me mi da'a ga shugabanni kuma ko da shugaban nan wanda bai kai mu matsayi bane wanda ba kowan kowa bane ko da bawa ne a cikin mu ba da bane sai manzo Allah ya gaya mana illa da fituntunin da za su faru ƙarshen duniya sai ya ce fa innahu man ya ishminkum domin duk wanda ya tsawon rai a cikinku fa sayarhtilafan ikhtilafan kaseera zai ga sabani mai yawa za ka zo lokacin da gaskiya za ta zama ƙarya ƙarya ta zama gaskiya za ka zo lokacin da mai adalci zai zama azzalimi azzalimi zai zama shi ne mai adalci abin nufi a wajen mutane wane fa an san azzalimi ne amma yaushe ake wa kallon adali wane an san fa shi mai adalci ne amma yanzu gaskiya ta koma ƙarya shi ake wa kallon makareci zamani ne na jari hujja kuɗinka ake kallo ba kai kanka ba ba mutuncinka ba wani mai hikimar zance ya ce inna sadiqa iza kallama sadiqan ƙalu qalu kazabta wa abdalu ma qala mutumin kirki mutumin gaske in ya faɗi gaskiya in dai bai da ko sisi ya ji kai Allah rabu da shi wace gaskiya ya sani yace ammal ammal kazubu idza takallama mukhti'an qalu sadaqta wa sawwabu ma qala amma mutumin banza tun da yana da kuɗi ko ƙarya ya faɗa sai ce a ah, ranka ya daɗe haka ne haka ne ai baka taɓa maganar banza ba saboda yana da kuɗi sai ce inna darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jamala kuɗi kwabbai dala a dukkan sassan duniya saboda lalacewar mutane su ake kallo a girmama ka in baka da su a ce mutumin banza ne kai komin gaskiyarka yace fahiyal lisanu liman arada fasahatan wa hiya silahu liman arada qitala yau kudi sun zama su ne fasaha ga wanda yake son magana tasirin ka tasirin ka. haka nan kudi yau su ne makami ga wanda yake son yaki tasirin karfin kuɗinka karfin sojanka abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan in kai tsawon rai zaka ga al'amura sun dagule sama ta juya ƙasa ƙasa ta juya sama gaskiya ta zama ƙarya ƙarya ta zama ita ce gaskiya yukhawwanul amin wa yu'ammanul kha'in me amana a ce masa maha'inci maha'inci an san maha'incin ne amma a ce da shi ranka ya dade mai amana irin abin da yau muke gani saboda lalacewar mu 'yan siyasa marasa kirki ban ce duka ba marasa kirkin cikinsu za a zaɓe su su je su yi ta ha'intar mutane ba ka sake ganinsu sai wani zaɓen ya kewaye su zo su yayyafa mana kuɗi kuma za mu rinka shiga gidan rediyo da kanmu muke ce musu masu amana maliya sarkin kyauta gireda sarkin aiki katafila kaza duk kalmar yabo sai mun ba su kuma mun san ƙarya ne wallahi su ma sun san ƙarya muke yi saboda me saboda abin duniya innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera to idan duniya ta dagule al'amura suka cirincaɓe suka rikirkice me mafita ka'idar manzon Allah likita ne shi likita kwarewarsa ya faɗi cuta ya faɗi me magani to manzon Allah ya faɗi cuta yanzu zai faɗi magani sai ce alaikum bi sunnati maganin da mafitar shine ku yi riko da sunnata kaga kenan manzo Allah shi ya tabbatarwa da kansa me sunna sannan yace wa sunnatil in rashidin kuma ku yi riko da sunnar halifofi na shiryayyu Allah ya yi musu shaida manzon Allah ya yi musu shaida da shiriya wa kuma ya isa yace da su batattu ka yadda su waye kuma halifofin nan na farkon su Abubakar na biyun su Umar na ukun su Uthman na hudun su Ali waɗannan hudun duk duniya ta yadda su ne khulafa halifanci guda hudu na manzo Allah wanda ya gudana a shekara talatin domin manzo Allah ce al-khilafatu min ba'di 30 sana halifanci na baya na shekara 30 ne thumma takunu mulkan sannan daga baya kuma za a koma mulki ba bisa ga tsarin halifanci ba to waɗannan sahabbai in ka irga tsawon rayuwar da suka yi na mulki sun yi shi shekara 30 ne ba wata biyu domin sauran shekara 30 ta cika wata biyu ne ya rage aka kashe sayyidina ali ɗansa alhassan ya yi rukon ƙwarya na wata biyu daga nan shi kuma ya miƙa ga Muawiya ibn Abi Sufyan Allah ya ƙara musu yadda baki da abinda nake so in nuna mana manzo Allah ya tabbatarwa da kansa sunna ya tabbatarwa da kansa sunna yanzu in banda sunna ga ya mun wata aba wacce manzo Allah ya jingina wa kansa cikin abubuwan da mutane suke tutiyar su a yau duk wata kungiya da ta barranta da sunna kamar ta take ita ba ruwan tafa da annabi domin shi annabin sunnar ya sani ita bai santa ba a wani hadisi da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin Abu Huraira wata rana waɗansu sahabbai su uku suka je gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama suna tambayar matansa game da yaya yake rayuwa aka gaya musu annabi yana yin azumi wani lokaci wani lokaci kuma ya koma cin abincinsa da daddare ya yi bacci kuma ya tashi ya yi sallah kuma gashi yana da matan aure har guda tara da suka fito daga gidan annabi sai ɗayansu ya ce ka yiwa za mu haɗa kanmu da annabi shi ai Allah ya gafarta masa duk abin da ya gabata na zulmansa da ma wanda zai yi inda yana yi sai ɗaya ce to ni kam daga yau babu ni babu aure har abada domin mata su suke shagaltar da mutane su hana su ban Allah kamar yadda a wani hadisin ƙarya ake cewa wai laulan nisa'u la ubidallahu haqa ibadatihi ba dan mata ba da an bauta wa Allah yadda yake so a bauta masa wai su suka yi masa kancal <laughs> ta kaga daga jin wannan kasan shiriri ta ce ya za a yi mata su hana abauta wa Allah sai dai ma su taimaka abauta wa Allah musamman in sun zama na gargari to dai daga cikin waɗannan sahabbai sai ce to ni kuma ni da bacci cikin dare har abada yaya zan yi in kwanta in yi bacci ɗaya kuma ya ce to ni kuma da cin abinci da rana har abada kullum azumi zan ta yi to ashe manzo Allah yana gida yana jin su ba su san yana nan ba sai sauri ya sha kansu ya fito ya ce ku ne kuka je gida na kuka yi tambaya game da ni aka gaya muku halayya ta suka ce eh ɗaya daga cikin ku ce kaza eh ɗaya daga cikin ku ce kaza eh ɗaya daga cikin ku ce kaza suka ce haka ne yace to ku sani na fi ku sanin Allah kuma na fi ku tsoron sa da haka ba wai tsoron Allah bane ce ba za ka yi bacci ba da daddare a'a ubangiji ya ce waje al-laila wa nawmakum subatan waje al-laila libasa mun sanya bacci ya zama hutu gare ku kamar yadda kuma muka sanya dare ya zama lokacin hutawar don ya tufata ku to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ni ina aure ni ina sallar dare kuma ina bacci ni ina azumi wata ran kuma ina cin abinci famar rajiba an sunnati laysa minni duk wanda ya kyamaci sunnata ji annabi babu ni babu shi to kaga a wannan hadisi ma manzo Allah ya tabbatar da kansa sunna har ma ya ce duk wanda ya kyamace ta fa ba shi ba shi to kaga ko ba karamin hadari bane a ce ga wani da annabi ya ce in ka ce ba kai ba shi shi ma ba shi ba kai a ce wai musulmi ma bai san wannan abin ba to me kenan ake yi ko kuma ya sani amma ya sa kafa ya shure to kaga wannan kuma bala'i ne ba kaɗan ba malamai suka ce sunna ita ce duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata ko ya ce a aikata ko da shi bai aikata ba ko aka aikata a gabansa kuma bai hana ba domin duk abin da annabi ya aikata wannan kai tsaye addini ne duk abin da annabi ya ce a aikata kai tsaye addini ne ko da shi bai aikata ba domin akwai abin da annabi zai ce ku yi shi kuma bai ba domin shi yana da khususiyya ina fata an gane akwai abin da zai yi kuma mu ba za mu ba domin akwai kususiya misali aure manzo Allah yayi aure ya ce mai aure amma adadin matan da ya aura ai ba adadin su mu za mu aura ba a lokaci guda shi kan Allah ya halatta masa mata ko ma nawa yake so a lokaci guda zai iya aura ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka Lati? ataita ujurahunna wa ma malakat aymanuka an gane ko wa banatu ammika wa banatu ammatika wa banatu khalika wa banatu khalatika allati hajarna ma'aka sai Allah ya ce wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin ya ka wannan annabi mun halatta maka dukkan mata matan kawunanka matan baffanninka matan muminan da suka yi hijira tare da kai kai da wata ma matar mumina in dai ta baka kanta kuma ka ji kana son auren ta mun baka ita wannan kyautar ta kace kadai banda sauran muminai Mana manzo Allah yana da damar ya auri mace ko iyayenta ba su sani ba ko babu waliyi shi yana iya aure amma kai ka isa kai aure ba waliyi la nikaha illa bi wali kai kenan amma manzo Allah shi shine uban waliyai annabi aula bil mu'minina min anfusihim wai me yasa ake walici a aure dan aiwa mace gata kar a cuce ta to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi wa kowane musulmi gata sama da gatan da yake wa kansa da haka shi babu matsalar wali a tattare da shi to kaga irin wannan wannan kususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ya tsayar da mu a mata hudu amma shi kuma Allah ya halatta masa da yawa sannan haka wajen rabon wajen kwana kaga kai in dai kana da mace sama da ɗaya dole a yi mai rabon kwana dole kuma kai adalci amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya gamsu da cewa shi ba zai yi zalunci ba sai Allah ya ban masa kofa buɗe turji man umin hunna, wa tu'wi ilayka man tasha wa man yutaghaita mimman azalta fala junaha alayka wacce kaga dama ka kusanto da ita wacce kaga dama ka ce ke jirani wacce ka jawo din da wacce ka ce ta jira ka din duk kai babu matsala a tattare da kai don mun san ba za ka cuce su ba to da haka manzon Allah sallallahu alaihi yana da sunna ma'anar sunnarsa ayyukansa da maganganunsa da abubuwan da aka yi a gabansa da sunan addini ya tabbatar domin shi ka'idar annabi baya jin tsoron kowa in yai ba daidai ba zai tsawatar masa da ka in kai abu a gaban annabi yai shiru bai tsawatar maka ba ya nuna abin menene daidai ne Allah ne masa wannan shaidar annabiyyi al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil ya'muruhum wa yanhahum wa yuhillu lahum wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith Allah ne ce ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar sifarsa duk inda ya ga ana yin abu ba daidai ba zai ce a bari duk inda ya ga ana yin daidai kuma zai tabbatar to wannan kuma shine addini da haka shi yasa shehu dan fodiyo Allah ya ji kansa da rama a cikin littafinsa na iya'u sunna wa ikmadul bid'a raya sunna da rushe bid'a daidai da izalatul bid'a wa iqamatu sunna ya fayyace wai ita kanta sunnar ma me ake nufi da ita ya kawo maganar imamul fakahani ko fakihani ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya yana tahlilin halilin me ake nufi da sunna yace sukutu sayyidil wara muhammadin wa qawluhu wa fi'luhu li ibadin aw ma aqarrahu fa huwa sunnatun manzo Allah ya ga kana abu ai shiru ko yace ayi ko shi ya aiwatar to wannan fa shi ake nufi da sunna duk abin da ba wannan ba to ba sunansa sunna ba imamu shatibi a cikin littafin al-aitifam ya yi ta'arifin me ake nufi da sunna shine duk abin da aka jingina wa annabi na zance ko na aiki ko kuma na tabbatarwa wannan shi ake nufi da sunna da haka lokacin da muke magana akan sunna wacce ita ce maganin rudanin duniya wanda manzo Allah ya faɗa a hadisin Muslim yati alan nasi zamanun almutamassiku bi sunnati kalqabid alal jamra zamani zai zo wa mutane mai riko da sunnata kamar wanda ya riko da garwashin wuta ne zai sha wahala zai sha kuna sai yayi hakuri a wata ruwayar almutamassiku bi sunnati inda ikhtilafi ummati kalqabid alal jamra mai riko da sunna ta yayin saɓanin al'ummata zai sha wahala amma ya jure zai juru wahala kamar ta mai riko da garwashin wuta to wannan sunna ɗin ita ce mafita a yayin rigingimu a yayin fitintunin ƙarshen duniya kuma ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce duk wanda yace ba shi ba ita shi ma ba shi ba shi a lokacin da muke faɗar wannan ba muna faɗa bane dan mu burge muna isar da saƙon Allah ne da saƙon ma'aiki idan ka ce ƙarya ne waɗannan hadisan a duk inda muka faɗe su ka je ka bincike su za ka gan su. shi yasa duk malamai marubuta a littattafan hadisi har babi suke babun al samu bi sunna akwai wannan babun a cikin sahih bukhari da waɗannan hadisan akwai wannan babun a cikin sahih muslim da waɗannan hadisan da sauran littattafan hadisi amma ga yamun wani babi da yake riko da wata ƙungiya cikin ƙungiyoyi. a cikin littattafan addini akwai shi babu sai sunna ita kadai Allah ya sani ita kadai annabi ya sani sallallahu alaihi wasallam to sannan ya ɗan uwa mu sani ita wannan sunnar fa ba da'awa bace kawai ka sha kunu ka karya hularka ka ce ni su ahli sunna ne shikenan magana ta kare ruwa ta sha haka ne da saura yau musulunci ma wasu sun zo sun ce mun musulunta mun zama muminai Allah ya ce tukuna dai قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم wasu mutanen karkara suka zo suka tadda manzo Allah suka karbi kalmar shahada rana ɗaya suka ce mu ma fa mu'minai ne ba abin da za a nuna mana da mu da Abubakar da Umar dinnan duk ɗaya ne taki Allah ya saukar da aya ce a hir ku sake cewa kanku mu'minai sai dai ku ce musulmai domin tukuna dai domin magana ba ta tabbatuwa sai aiki ya biyo baya adda'awi ma lam takun bayyinatun fa abna'uha adiya'u duk kowa zai iya cewa shi kaza ne amma aiki ne yake tabbatar da kai kaza din nan ne ko ba kaza din nan bane yanzu kowane musulmi zai iya cewa mu ne ahlus sunnati mu ne ahlus sunnati wa kullun yadda'i wasalan bi laila wa laila la taqiru lahu bi zaka kowa yana cewa shi na laila ne amma laila ta san nata kowa yana cewa shi na annabi ne amma annabi ya san nasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Abu Huraira Imam Malik ya kawo shi a cikin muwadda a babin alwala manzo Allah ya ce la yuzadanna aqwamun an haudi wallahi za a kori waɗansu mutane a ranar lahira daga tafki na ba za su sha ba shine tafkin alkausara wanda duk wanda zai shiga aljanna sai ya tsaya ya sha manzo Allah ya ce duk wanda ya sha wannan ruwa na alkausara an masa wanke kishirwa in ya shiga aljanna in kaga ya sha abin sha sha'awa ce ba kishi bane domin aljanna ba a kishi duk wanda ya sha alkausara ya gama kishi in kaga ya sha to sha'awa ce to manzo Allah yace akwai mutanen da za a kore su daga wannan tafkin ba za a basu su sha ba yace bayan an gama tsayuwar tashin alkiyama an sha wuya ina zaune a gefen tafki na zan ga mutane sun taho in rinka ala halumma ala halumma ku taho gani nan ku taho gani nan ya ce mala'iku sai su zo su tare su hana su su zo sai in ce da mala'iku ummati ummati ta ce ta ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya gaya wa mala'iku wannan su kuma sai su bashi amsa su ce fa innaka la tadri ma ahdathu ba'daka qad baddalu wa ghayyaru ai kai baka san me suka yi ba bayan ka duk abin da ka zo musu da shi sun musanya sun canja ma'ana sun yi me sun yi bid'o'i domin bid'a ita ce kishiyar sunna a kori sunna kenan kamar ba akwai a kori kura ba akwai a kori sunna wacce ce a kori sunna ita ce bida alaƙa kai karangiya Allah ya raba mu da ita da haka manzo Allah ya ce ina jin mala'iku sun ce ai sun canja sun musanya a madadin su sunna sun yi bid'a sai in ce fasuqan fasuqan fasuqan a ta mun su a ta mun su ba ni ba su to yanzu kai kwaɗan uwa duk abin da zai sa annabi duk tausayinsa ya ce ai nesa da kai ka so shi in kana da hankali da tunani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba abin da bai zo mana da shi ba na addini da tsarin rayuwa an tambayi Salmanul Farisi aka ce ku komai sai ku ce ai sunna komai sai ku ce annabi ya koyar to wai annabin ya koya muku har zaman ban daki Salmanul Farisi ya ce wallahi na nabiyuna hatta al-qira'a annabin mu har tsugunan ban ɗaki ya koya mana annabin da ya bi ka har ban ɗaki ya koya ma yadda za ka yi tsuguno don ka samu gamsasshiyar lafiya ka samu tsarkaka sai ya kyale ka a masallaci bai koya ma sallah ba in ka ce haka ma'ana kana nufin ka ce sallah ba ta da mahimmanci domin duk abu mai mahimmanci ba a barin barinsa a koye shi da ka koya mutum ake yi yanzu ga yamin mutumin da ya koyi kasuwanci da kabe haɗu da 'yan kasuwa sun koya mabba gaya min direban da bai koyi mota ba gaya min ɗan da uwarsa ta haife shi ta koya masa yadda zai ci abinci ba gaya min wanda ba a koya masa tsarki ba mana duk waɗannan abubuwan masu muhimmanci ne ba a baka ka koye su da kanka ba sai da aka koya ma to duk waɗannan abubuwan gaya min sun kai sallah muhimmanci in an koya mana duk waɗancan ai hankali ma zai nuna to wanda ku suka fi su ba za a bar su su ma mu yi su da ka ba shi yasa manzon Allah da zai koyar da sallah sai da yasa aka kawo masa tebur a masallacin sa ya hau a wani kaulin mumbarin sa ya hau yayi sallah a aikace a aikace sahabbai suka gani bayan an gama ya ce a janye sai ya ce inna ma sana'atu haza li ta'tammu bi wa li salati nai haka ne don ku yi koyi da ni don ku san yadda nake salla kuma yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallar nan yadda kuka ga ina yi to amma yau abin mamaki sai kaga ahlus sunna yana salla wasu suna aibanta shi yan tsaf ba haka ake cewa ba wai yan tsaf yan ta makale ko da ta ake biyan kuɗi ake yi to da awar biyan kuɗin yanzu an ta yi sauƙi ko ba haka ba aka zo aka ce tsabce to dan Allah da buja-buja da tsaf wacce tafi mun yarda mu 'yan tsaf ne da gido da shirme da bankaura da tsaf tsaf manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun san waye barawan da yafi kowa iya sata sahabbai suka ce a abu mu sani ba sai ka gaya mana ya ce barawan da yake wa Allah sata sahabbai suka ce ya za wa Allah sata ya ce rashin cika ruku'u da rashin cika sujada ne yi wa Allah sata Shi ne ikhtilaf sani babban sani ne ka rinka a sha ruwan tsuntsaye ka rinka guggufan kurciya a sal kamar ana ikara mutum eh, eh, musulla a duwawo to da ka ya uwa sunan nan ilimi ce da aiki ka san duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kuma kai kokarin kwatanta shine sunna kai ko ka kira kanka da ahlus sunna ko baka kira kanka da sunan ahlus sunna ba in dai kana bibiyar rayuwar annabi a ilmance malamai suna karantar da kai kuma kana yi to kai ne ba ahlus sunna kai ne ahlus sunna kuma inda zaka cika garin bagwai da lasifika ni ne ahlus sunna ni ne ahlus sunna amma baka iya sallah annabi ba kai ahli sunna ne sai mu ce na baki ka cika garin bagwai kana ta surutu ni ne ahli sunna ni ne ahli sunna baka san yadda annabi yake zama da matansa ba kai ma ka kwatanta baka san yadda annabi ya zauna da abokansa ba ta fuskar kyakkyawan mu'amala kai ma ka kwatanta baka san yadda manzo Allah ya zauna da makotansa ba lami lafiya kai ma ka kwatanta to ƙarya kake ba ahlus sunna bane kai na baki ne kowa ma kuma zai iya cewa shi ba ahlus sunna ne in dai da baki ne ai maganar baki ba ta da wuya ina gizon ke saka a aiki a aiki shi yasa Allah ya ce wa qul imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku dai yi aiki qul ya qaumi imalu ala makanatikum inni amil fa sawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatu dar ya ku mutane na ku yi aiki ni ma aiki nake ba maganar baki ba to da haka sunnan nan ilimi ce da aiki dole ne ilimi ya zo a farko domin babu abin da za a yi shi da ka musamman addini ilimi shi ne farko kafin magana kafin aiki imam al-bukhari ya babi cin sahih al-bukhari ce, babun al-ilmu qabla al wal amali babun da yake bayani akan dole kai ilimi kanka ce komai da sunan addini dole kai ilimi kanka aikata komai da sunan addini kai ko da sunan rayuwar ma in ba haka baban kaura za ka yi ta yi da aka sai kawo aya faɗin Allah cikin suratul kitali ko suratul muhammad fa'alam annahu la ilaha illallah kaga sai da Allah ya ce fa'alam kai ilimi to sannan sai ya ce la ilaha illallah ilimin da zaka fara yi na sanin Allah na tauhidi to sannan wastaghfir li dhanbika kai istighfari istighfari aiki ne sai an yi ilimi sannan ake zuwa aiki shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'ummar sa al'ummar karatu ce ba al'ummar jahilci bace wahayin farko da aka fara masa wahayin me ikra yi karatu yi karatu saboda tauhidi duk da girman sa in ba da karatu ba ba za a iya shi ba sallah duk da girmanta in ba da karatu ba ba za a iya ta ba azumi duk falalarsa in ba da karatu ba ba zai yiwu ba sai da karatu mu al'umma karatu ce al'umma mu ummatu iqra ce al'umma karatu kar mu sakaci a banmu a baya a karatu karatun addini karatun zamani duk inda kaji an samu ɗaukakar duniya da lahira da waɗannan ake samu karatu shi yasa annabawa babu abin da Allah ya yi musu baiwarsa suka cire kowa da shi sai ne sai ilimi daga cikinsu akwai waɗanda tun kan su zo duniya Allah ya ce masu ilimi ne don mahimmancin ilimi wa basharnahu bi gulamin alim mun masa albishir da zai samu ɗa mai ilimi laqad atayna dawuda wa sulaymana ilman mun ba dawud da sulaiman ilimi annabi yusuf ya ce rabbi kad ataitani minal ilm manzo Allah ya ce al ulama warasatul anbiya والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر حديث أبو داود malamai su ne magadan annabawa dan annabawa da suka tashi barin duniya ba su bar gadan zinare ko azurfa ba gadan ilimi suka bari duk wanda ya riko da ilimi in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riko da rabo babba babban rabo da dole ne ya ƴan uwa musulmi ahalus sunna mu dage mu yi karatu kuma mu dage mu rinka aiki da karatun karka yadda kai ilimin kuma ka ƙi aiki domin shi ilimi bai da amfani in babu mai aiki mal ilmu illa bil amal ilimi ba a ɗauka sama da sunan ilimi in dai ba a aiki da shi a hadisi hatafa la ilmu bil amal fa in ajaba wa illa irtahal ilimi da aiki abokan juna ne in suka haɗu sai su tafi tare in ɗaya janye ɗayan ma janyewa yake yi to da ka ƙalubalen mu ahalus sunna ƙalubalen mu musulmi baki ɗaya mu rinka ilimi muna aiki da ilimin mu wallahi da musulmi yau za su tsaya kan wannan gabar da wannan ƙadamin kaɗai, ba zan yi ba sai abin da ilimi ya nuna da duk saɓani ya ƙare amma inda matsalar take da yawan musulmi a yau mun guji ilimi kuma da muka guji ilimi sai muka shiga aiki da ka wannan shi ya haifar mana da matsala kaga mutum yana wata sallah daban ita ba yar galagala ba ita ba langa ba ita ba gardo gardo ba kuma ya dage shi sallah yake yi ba karantawa ya ba da kayi shigaita anan aka samu matsala kaga mutum ya tukur ya ta karkare yana ta yin abu da sunan addini kayi kayi ya daina ya ƙi a ƙarshe ma ya ce kai ne makiyin Allah makiyin annabi da baka yin irin wannan aikin nasa amma fa ba ilimi ne koya masa ba molanka ne da ka yake yin abinsa da duka za mu haƙura mu ɗauki wasiyan malam mai ahalari da mun zauna lafiya wala ya hillu lahu ay ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukumar lahi fihi wa yas'ala al-ulama'a wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam malam mai alari ya ce wa la yahillu lahu bi halatta ba ga shi balagagge domin magana tana da alaka ne da awwalu ma yajibu alal mukallafi to lahu ai al mukallafi bai halatta ba ga shi baligi ai ya fa'ala fi'lan ya aikata kowane irin aiki kallama kafura sagura au kabura ko mun karancinsa ko mun yawansa ko mun girmansa ko mun kankantarsa in dai aiki ne da sunan addini to bai halatta ba ga mutum ya yi shi hatta ya alama hukumar lahi sai ka san me Allah ya ce game da abin a yi ko kar a yi in a yi ne ya za a yi in mai iyaka ne nawa ce iyakar domin ka'idar Allah in ya ce a yi to a yi in ya ce ga adadi a yi adadin in bai ce ga adadi ba a yi shi kofa buɗe wata rana wani bawan Allah ya kwanta ya yi mafarki sai ga alkiyama ta tashi ana taraba wa mutane lada da aka zo kansa sai mala'iku suka tsallake shi sai hankalinsa ya tashi sai ke tambayar mala'iku ya ni ba ku bani ba sai suka bincika takarda suka ce ba mu ga sunanka ba sai ce ai ni ko ni ne wa ni ne dan gari kaza suka ce to me kake yi har kake jiran mu baka lada sai ce to ni ai saboda kokari na ma in aka idar da sallar farilla wannan zikirin da aka ce ayi 33 uku subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar ko ayi goma goma ko ayi 25 biyar ni ai 100 nake suka ce kashi a nan gizon yi maka saƙa mu ba a gaya mana cewa ai ɗari ba ba mu da lissin masu ɗari to kaga ya yi aiki amma na me na baban giwa na baban giwa ubangiji ya ce kula hal unabbi'ukum bil aksarina a amala shin kuna so in gaya muku waɗanda suka fi asara aiki kamar mun ce e Allah gaya mana sai ce Allah zina balla sa'ayuhum fil hayatin duniya. wanda su tun a duniya aikinsu ya lalace bai ma tsallaka lahira ba a duniya ya ɓare. amma wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a su kuma tsammanin ma mai kyau suke yi ba su san gyaran gaggawa suke ba to ka'idar Allah in ya ce goma a tsaya a goma in kai masa tara a goma ba zai karɓa ba in kai sha ɗaya a goma ba zai karɓa ba yanzu ga misali sallar asuba raka nawa ce biyu ce idan mutum ya raka a hudu biyu sau nawa kenan biyu idan kai raka'a hudu a sallar asuba lada zaka samu ko zunubi ta yi ko bata yi ba to ya aka haka sallah ce fa karatun Fatiya ne fa karatun sura ne fa kabbara ce fa zikiri ne fa tasbihi ne fa sami Allahu liman hamidahu ba amma duk kun hada baki kun ce in an yi hudu ba ba saboda me a to kaga dai ba aikin da Allah yake so bayan tauhidi sama da me sallah amma in ka kara mai baya so in ka kara baya so yanzu da wani zai shafara ya ci dumame ya ji karfi ya ce yau mu asbab bari mu hudu yau mu a zahar bari mu ƙara takwas hadda ala koro Allah zai karɓa da kai da wanda fa a zahar ba duk ɗaya ne a wajen Allah ba wai magana kara a ce ai wane ya ɗan yi kawai dai ɗan ƙari ya yi. ba wannan a wajen Allah da kai da wanda bai babba duk ɗaya ne shi yasa Allah ya ce wujuhun ma idhin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya akwai waɗansu fuskoki da da an tashi alkiyama za ku gan su khashi'a a cikin firgici da tashin hankali me yasa amilatun nasiba sun yi aiki tukuru sun sha wuya amma tasla naran hamiya wuta za su shiga ga aikin ga wahalar kuma ga shiga wuta saboda mai aikin ba a gina shi akan ka'idar Allah da ma'aiki ba Allah ya ce ayi eh manzan Allah ya koyar ayi eh an yi bisa ga koyarwar manzan Allah eh shikenan Allah ya karɓa. shi yasa Allah ya ce huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum Allah shi ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa dan ya gwada ku ya ga waye fi kyakkyawan aiki ba wanda yafi yawan aiki ba inda Allah yawan aiki yake so ba yi da ka'ida to da mala'iku zai a duniya ba mu ba mala'iku zai a duniya ba dan adam ba saboda mala'ika baya gajiya mala'ika baya jin yunwa mala'ika alwalasa ba ta karewa mala'ika baya bukatar mata mala'ika baya cin kasuwa mala'ika baya zazzabi baya masassara in ya rubka ruku'u sai shekara miliyan bai dago ba in yawan aiki yake so Allah yake so ba waɗannan zai ba amma ba yawan aiki yake so ba kyan aiki yake so to shi ko kyan aiki baya yiwa sai an yi shi bisa ga ka'idar wanda ya ce ayi wanda ya ce ayi da haka 'ya'yan uwa wannan ita ce sunna kishiyarta ita ce bida'a. ahalus sunna mutumin kirki ne ahalus sunna mai kyakkyawan mu'amala ne ahalus sunna mai haƙuri ne ahalus sunna mai sanin ya kamata ne ahalus sunna mai riƙon amana ne ahalus sunna mai ganin girman na gaba ne duk waɗannan kyawawan ɗabi'un tun manzon Allah bai bayyana annabi ba aka yi masa shaida yana da su to amma kai yau manzan Allah ya bayyana sama da shekara dubu da ɗari hudu da kaza ya kuma ce a yi kuma kai ka kasa yi kuma kana cewa kai nasa ne zai yi an zo an gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata kullun azumi kullun sallah amma ta mutu ba ta zaman lafiya da makota ta addabi mutane ta gallabe su manzo Allah ya rantse sau uku yace yar wuta ce wata rana annabi yana zaune ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'minu na rantse da Allah bai da imani bai da imani bai da imani manzo Allah ya rantse sau uku yace babu abu wannan abin zai yi akwai shi ko bai rantse bai ce babu akwai din ne sahabbai ma kansu tambaye shi da wa yake sai da suka ƙara da nasu suka ce khaba wa khasira man ya rasulullah yayi asara ya tabe shi ko waye wannan ya ma'aikin Allah ka rantsi sau uku kace bai da imani sai ce man la ya amanu jaruhu bawa'iqahu duk wanda makocinsa baya zaman lafiya da shi ma'ana yana cutar da makoci sallarsa ta shigar da shi aljanna wallahi ba za ta shigar da shi ba yana cutar makoci azumin sa ya kai shi aljanna wallahi ba zai kai shi ba ashe kenan ba kawai sallah ko azumi ba shine addini har zaman lafiya da mutane shine addini ubangiji yace laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib walakin al man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wa min as-sabili was sa'ilina wa fir riqabi sannan ma wa aqama salata wa ata zakata sannan wal mufuna bi adihim idza ahadu cika alkawari kaga wannan tsakaninka ne da mutane yan uwanka sai a ƙarshe Allah ya ce wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al ba's hakuri ma yana daga cikin addini amma ka zama fitinanne baka da hakuri kowa ya taba ka sai ka rama a a wa alam anna an-nasra sabr ba a cin nasara sai da haƙuri. mai hakuri yakan dafa dutse ya ayyuhal amanu sabiru wa sabiru wa rabitu Inna innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab Daka ya ‘yan uwa addinin musulunci shakundun ne, kyautata alaƙa ne da Allah, biyayya ne ga Manzon Allah, kyautata wa bayan Allah zaman lafiya da mutane, rarrashinsu wa ƙululin nasi husnan ko kana da gaskiya, to kuma ka kyautata wa mutane ka ja su a jiki don su fahimci gaskiyarka. wannan wahayin Allah ne ka ja mutane a jiki don su fahimci gaskiyarka haka Allah yake da annabi fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri rahamar Allah ta sa ka zama mai saukin kai mai saukin hali da a ce ka zama mai kaushin hali mara kyakkyawar ɗabi'a mara mutunci mara ganin girman na gaba da duk mutane sun tarwatse sun baka dan ba sa son mai irin wannan ɗabi'a da haka manzo Allah Allah ya ce da shi fa afu anhum ka rinka yafe wa mutane kai ma in kai ba daidai ba za ka so su yafe maka wastaghfir lahum ka yi wa mutane addu'ar Allah ya shirye ku Allah ya ji kanku kar ka zama dan tatsi Allah ya tsinewa ne Allah ya la'ancewa ne tir da wannan manzo Allah ya ce laysal mu'minu bit ta'an wala la'an wala fahash wala bazi mumini baya la'antar mutane mumini ba a san shi da batsa ba mumini ba a san shi da maganganun banza ba mumini mutumin kirki ne ciki lafiya baka lafiya daga buhu sai tukunya Allah madaukin sarki ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisantata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh